hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda ya daidai da 30 ga watan disamba 1995 muna karatun littafin riyadu salihi na al'imam muhyiddin nawawi inda za mu tashi a babi na 27 da ya ce babu ta'azimi hurumatil muslimina wa bayani hukukihim wa shafaqati alaihim wa rahmatihim yace babin da ke magana akan girmama hurumatil muslimina alfarma ta musulmi darajoji na musulmi ko guraren ibada na musulmi wa bayani hukukihim da kuma bayani akan haƙoƙi na su musulmi ɗin wa shafaqati alaihim da kuma tausasawa musulmi wa rahmatihim da kuma jin tausayinsu ma'ana wannan babin zai karantar da mu cewa dukkan musulmi suna da daraja don haka a daraja su dukkan wuraren ibadar musulmi suna da daraja don haka a daraja su sannan haƙoƙin musulmi a kula da su kuma a rinka tausaya musulmi ana ainihin tausasa musu kamar al'adar imamin nawawi in ya fara sai ya fara da Allah ya ce sannan sai ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce akan ta'abirin ainihin da ibn al-qayyim yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqihi ya ce Allah maɗaukakin sarki ce wa man yu'azzim hurumatillahi wanda di yake girmama darajoji ko kuma wuraren ibada waɗanda ake bauta Allah ko kuma hukunce hukunce na Allah fa huwa khairul lahu inda rabbih yin haka shine alheri gare shi a wurin ubangijin shi ma'ana duk wuraren da ake bautar Allah masallatai ne da makamantansu to duk wanda ke girmama su yin haka alheri ne gare shi wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace wa man yu'azzim sha'airallahi wanda di yake girmama bauta ta Allah fa innaha min taqwal qulub girmama wadda yake wa bauta ko ibadoji na Allah wannan na daga alamar cewa akwai tsoron Allah a zuciyar shi faƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce waqfid jana haka lil mu'minina ka ƙanƙantar da kanka ga muminai wa qala ta'ala Allah Maɗaukakin sarki ma'ana ka kankantar da kanka ga mu'minai shine ka tausaya musu kenan ka kai musu ɗagawa. Allah madaukakin sarki ya ce, man qatala nafsan bighairi nafsin duk wanda ya kashe wani rai ba tare da wannan rai yayi kisan kai ba aw fasadin fil ardi ko kuma hakan nan mutum ya ta'addanci a bayan ƙasa faka annama qatalan nasa jami'a to kamar ya kashe mutane ne baki ɗaya, kashe mutum kwaya ɗaya, kamar ka kashe mutane ne baki ɗaya. saboda wannan mutum kwaya ɗaya ta hanyar shi mutane da dama za su iya haifuwa kamar yadda ainihin annabi adamu shine duk ya haifi mutane da ke bayan ƙasa wa man ahyaha duk wanda kuma ya bar wani rai ya bar shi da ran shi da rayuwar shi faka annama ahyan nasa jami'a to kamar ya rayar da mutane ne baki ɗaya dan haka kar karkai kisan kai bayan imamin nawawi ya kawo ayoyi na ainihin alqur'ani sai kuma ya kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to haka ake shiryar da mutane shine waɗannan abiyat na ibnu qayyim da na kawo dazu yace al ilmu qala Allah qala rasuluhu ilimi shine a ce Allah ya ce manzan Allah ya ce qala sahabatu laysa bitamwihi yace kuma babu laifi in an ce sahabbai ma sun ce yace mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan yace ba wai ilimi bane ka sanya saɓani don wauta bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi tsakanin manzon Allah da ra'ayin wani malamin fikihu manzon Allah ya ce malamin fikihu wani ya ce wa ite wannan ba ilimi bane wawanci kenan wa an abi musa radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mumini tsakanin shi da dan uwan shi mumini kamar gini ne wani sashi yana karfafar wani sashi in ka kalli gini za ka ga kowane ɓangare na gini yana taimakawa junan shi sama na taimakawa ƙasa ƙasa na taimakawa sama wannan ɓangare na taimakawa wannan wannan ɓangare na taimakawa wannan a haɗu arfa wa juna asiri to haka muminai suke wa shabbaka baina asabihi sai manzon Allah ya ritsa tsakanin yatsun shi ma'ana haka to haka muminai suke suna cuɗanni in cuɗe ka ne a wani wuri ce kuma mumini tsakanin shi da ɗan uwan shi mumini kamar madubi ne ma'ana duk sanda ka tasa madubi a gaban ka sai ya nuna maka duk aibin da ke tare da kai sai ka gyara kafin ka bar wurin bayan ka bar wurin kuma ba zai gaya wa kowa ba haka madubi yake ko to haka mumini yake in ya ga aibu tare da dan uwan shi mumini sai ya gyara mishi kuma ba zai je gaya wani ba rufin asirin juna ake so muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nasliha bi kaffihi an yusiba ahadan min na min hadi shay'in muttafaqun alayhi har wa yau abu musa al-ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man marra fi shay'in min masajidina wanda duk zai shiga ko zai shuɗe wani daga cikin masallatanmu ma'ana za ka yi shige da fice a cikin masallatai na musulmi au aswafina ko kuma cikin kasuwanninmu na musulmi wa ma'ahu bulun ya zama akwai kibiya tare da shi Sik. to ya kame wurin tsinin auli ya tsala na nasliha ko kuma ya kame wurin da yake ainihin wato da tsini din bi kafihi da tafin shi an yi yusiba ahadan minal muslimina min hadi shay'in dan kayya wa wani musulmi daga cikin ainihin musulmi rauni da wannan ainihin wato kibiya ma'ana kana tare da wuka ka rike ta zandan haka ka rike wurin kotar ka rike wajen tsitsinin kuma yana fuskantar mutane ko kibiya sai ka rike kan ko da wani ya sheko da gudu ba za ka ba zai zo ya caki wannan tsinin ba saboda ka kiyaye ainihin darajar musulmi saboda a zamanin su suna yawo da makamai ne to kana yawo da mashi ko da kibiya sai ka rike wurin da yake da tsinin da kanka dan karka je wani ciwo muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan wa an nu'man ibn bashir radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة متفق عليه نعمان دان بشير الله يقارى مش يرداشي دما هيفين شيتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مثال يد مؤمني سكي في توادهم وجنون قونرس جونا وتعاطفهم لكم توسسا ود سكي وجونا مثل الجسد kamar jiki ne guda ɗaya na mutum ɗaya idza ishtaka minhu udhun idan gaba ɗaya tana ciwo a jiki ta da'a lahu sa'irul jasadi fi tawaddihim wa tarahumihim ko wajen nuna ƙaunarsu da nuna soyayyarsu wa ta'aqufihim da kuma nuna tausasawa tsakaninsu to sai ce masalul jasadi kamar jiki ne idhashtaka kamin hukuduwan. idan wata gaba ta yi ciwo daga jikin ainihin mutum ɗin, ta da'a lahu sa'irul jasadi sauran ɓangarorin jiki gaba ɗaya su ma sai su ainihin wato taimaka su ma su yi ciwo ɗin bisahari su kuma su kawo tasu gudunmawar da rashin bacci walhumma da zazzaɓi hannunka in yana fama da ɗanka kare yatsanka guda ɗaya idanka sai ya kawo gudunmawa ga wannan ainihin yatsa ya yin bacci sauran jikinka kuma duk sai ruruce da zazzaɓi shi kuma saboda taimakon wannan ɓangare da yake ciwo to haka ake son musulmi in larura ƙwaya ɗaya ta same shi ya zama wannan larura dukkan mu ne ta same mu gaba ɗaya sai mu haɗu ainihin mu ga asirin juna yaro bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala abu huraira Allah ya kara mishi yarda yake qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-hasan ibn ali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sumbaci ya sumbanci jikan shi al-hasan dan ali radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda wa indahu al-aqra ibn habis sai ya zama a lokacin da annabi ya sumbanci wannan jika nashi akwai wani al'aqra dan habis wani sahabi ne cikin ƙauyawan sahabbai فقال الأقرأ سيشي ونن صحابي أقرأ يتي إن لي عشرة من الولد ni ina da ‘ya'ya ƙanana guda goma ma kabbaltu minhum ahadan tunda nake ban taɓa sumbanta kwaya ɗaya ba kai ko gashi kwaya ɗaya ma kake da shi amma kana sumbanta shi fa nazara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya daga kai ya kalli wannan mutum faƙala ya ce man la yarham la yurham duk wanda ba jin tausayin wani shi ma ba a jin tausayin shi ranar gobe kiyama Allah ba ya tausayin shi yan yara waɗannan da kake jin tausayin su din nan kana kane musu wasa kai ma Allah zai tausaya maka manzo Allah ya kai matuƙa sallallahu alaihi wasallama wajen yin wasa da su Hassan da Husaini wani lokacin har sai ya sa ya tsanshi haka sai gwaggwale musu ido su gaja sai shi ta dariya sallallahu alaihi wasallama muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan ana nuna yara kanana dinnan su cikin musulmi suke suma ma ka rinka saka farin ciki kana tausasa wa zuciyarsu wa an aisha radiyallahu anha qalat aisha Allah ya tsara mata yarda tace qadima nasun min al ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wasu mutane suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqalu sai suka ce atuqabbiluna subyanakum A yanzu ku dama kuna sumbanta ƴaƴanku ma'ana sun zo sun ga annabi na sumbanta ƴaƴan shi da jikokin shi suka ce ai dama ku kuna yin haka fa qala na'am annabi yace eh ai mu muna yi qalu zai suka ce na, wallahi ma nukabbil amma mu kan mun rantsa da Allah ba mu sumbanta ƴaƴan ba ruwan mu da su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to da yake kowa ya san in ya zo gaban manzon Allah da irin kowane irin larura ne manzon Allah ba zai mai jafa'i ba zai mai shi magani Da haka ba ka jin nauyin ka faɗi laifinka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikum rahama ai ba zan iya mallaka muku komai ba in ya zan har Allah ya cire rahama daga zuciyarku ma'ana rashin sumbanta ƴaƴan kuɗin nan da ba yi kuna jan su a jika rahama da tausayi ne Allah ya cire muku in ya zama Allah ya cire muku ba yadda zan yi ni in kawo muku ita ashe alamar baka da tausayi baka da rahama Allah ya janya rahama a zuciyarka ya zama ƴan ƴaƴanka da ƴan jikokinka baka wasa da su kana jan su a jika manzo Allah ya je gidan sahabbai yana wasa da ƴaƴansu ya ɗibi ruwa a goga ya buntsa a baka sai ya fesa wa yaro a fuska ya ta mishi wasa ana dariya wannan bai sa a rena manzo Allah ba kuma manzo Allah ya fi girma fiye da duk wani na wal akhirina shi yasa reni da kake maganar matar kan ka saka mata fuska ko dan kan ka saka mai fuska zai rena ka duk wasannin da kuke da ita akan gada da daddare bai sa tare da ka ba sai ka saka mata fuska wannan sakin fuska ba shi ne zai sa ainihin tare na ka ba akwai abubuwan da za ka yi su waɗanda su ne za su sa ainihin tare na ka sai ka guje su amma wasa da dariya da raha da yara da sauransu koyan manya sun zauna sai a kori yara a wurin wannan duk yana nuna cewa manyan nan suna wani abu da ya saba wa Allah ne in ba haka ba in dai alkhairi kuke yi ku zaunar da 'ya'yanku ku nuna musu mana amma har yara suka zo suka zauna sai aka kore su a ya nuna ana zaman banza ne a wurin a zauna a tattauna da su a tattauna a tattauna to in ya so in ana son za a yi wani sirri kuma sai a ce to shikenan ku je kuma ku ba mu wuri za mu yi wata magana to sun san eh ashe haka ne akwai sakin jiki akwai kuma inda magana in ba ta su ba za a tashe su amma koyaushe yara sun zo sun zauna a ce ku tashi ku ba mu wuri na sa'o'in ku ne mu ayya da ba gaskiya ke muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لك جرير بن عبد الله الله يكارى مش يردا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله إرادة أمينكم الله سبتا قريش يتي من لا يرحم الناس وان دبي توسيا ومتاني لا يرحمه الله الله بايا جن توسيش متفق عليه بخاري ده مسلم سكر ويتوانا باكا توسيا متاني الله بزي توسيا مكبا متانا جدنك ني ko mutanen da kake wa shugabanci a anguwa ne ko kai ne ciyaman na local government ko kai ne dagaci ko hakimi ko mai anguwa ko sarki ko shugaban kasa ba ka tausayin su Allah ba zai saka ka arhama ba faufau ranar alkiyama sai ka rena kanka wallahi duk cutar da kai musu din nan baki daya ya kwashe sallar ka da azumin ka da sauransu duk sai a biya su gaba daya ka cuciwa na ka cuciwa na ka cuciwa na duk ka kware su ka yi bulbul da kai ba abin da ya dame ka ranar alkiyama sai a je sai a kwashe sallolinka na la'asar ko na magariba sai a ba wani a kwashe ka na ramadan a ba wani zakaka da kai duk baki ɗaya wannan wai waɗanda ma Allah ya karɓa kenan su ne za a kwashe a kyautar duk baki ɗaya sai an gama tsiyata ka kuma ga haƙoƙin jama'a akan ka sai a rinka kwaso zunubansu ana ainihin dannawa akan ka Allah ba zai tausaya maka ba ko da zarrace dan haka ka rinka jin tausayin mutane duk abin da ya zama zaka cutar da mutane a sallah za mu zo mu samu sallah din na manzo Allah ya fi jin daɗin hali na sallah amma in ya ji zai cutar sai ya sauri sai ainihin yanke sallar sai ya ruku saboda kada ya cutar da mutane shi yasa ko limanci kake kar ka ga cewa kayi yadda baka cutar da mutane duk abin da kai mutane Allah zai musu hisabi fa kuma ka'ida ta ranar alkiyama shine la zulmal yauma ana tashin alkiyama shi ladda za a yi ta yi kenan yau kowa ya kwantar da hankalin shi babu zalunci inna allaha sari'ul hisab kuma za a yi hisabi da gaggawa ba wai kwana da kwanaki za a yi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan wa an abi hurairata radiyallahu anhu daga abu hurairata Allah ya kara mishi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala abu hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif idan wani daga cikin ku ne wa mutane limanci ya rinka sauƙaƙawa fa inna fihi mudhaifa don a cikin masu bin shi sallah akwai mai raunin jiki akwai wani rago ne ko saurayi ne amma rago ne faqima akwai mara lafiya wal kabira akwai tsoho ya manyanta kashin shi babu kwari wa idza salla ahadukum li nafsihi amma in ɗaya daga cikin ku yana wa kanshi sallah da kanshi shi kadai yake sallar shi falyuqawwil ma sha'a ya tsawaita gwargwadon yadda ya so muttafaqun alaihi bukhari da muslim ta ruwaito shi wa riwaya a cikin wata riwaya wazal haja a cikin mutanen nan akwai wani mai bukata ya taho yana da bukatar zai tafi wani wuri sai gaba ai sallah sai ya tsaya to in ya tsaya din nan kar kuma kai liman ka cinye mai lokacin shi baki daya yana da wata bukata sai kai kokari ka sake shi ya tafi ya biya bukatar shi dalilin faɗin wannan hadisi kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito shine wani ya zo ya ce wa manzon Allah ya rasulullahi wallahi nakan ki zuwa sallar asuba saboda limamu yana tsawaita karatu limamin yana tsawaitawa shi yasa nakan ki zuwa sallar asuba ko kuma nakan yi jinkiri ba zan zo da wuri ba sai na ga an kusa tafiya ta yi nisa sannan sai in zo shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai riwaya yake ban taba ganin manzon Allah yayi wa'azi yana faɗa irin wannan lokaci ba shine ya faɗi wannan hadisi dan haka limamai sai ku rinka sauƙaƙa mutane ko kuma mutane sai ku rinka dangana game da wasu abubuwan ba dole ne kullum sai an ja kulhu Allahu da falaki da nasi ba ranar da aka jawo tabaraka ko aka jawo suratul baqara kuma sai ku daure yawmun laka wa yawmun alaika wata ran liman ya haddato suratul baqara shi yana son ya juye sai ya daure ya takaita ta to ran da kuma shi ma yazo ya dan more kuma sai ku hakura ko shikenan wata ran hauka wata ran ka hau haka rayuwa take amma kai kullum sai ka ce ina ne limamin express a shi kenan ga azumi ya kusa yanzu duk inda limamin express suke yanzu kowa ya sun zo a kwakwalwar shi nan da nan a yi tarawihi hayar maghribi alayhi wala ralin amin mu da mudhamma tani e, allahu akbar shi kenan sallah ashar <laughs> in Allah ya kai mu ranar zakabi da kai a kawo liman zakabi da kai ya yi tarawihi <laughs> ai ba ashar bace wannan ashar ce <laughs> Eh? direbo ya ja waɗannan ya sake su ya je ya ja waɗannan wa ya ga azu bin jabal <laughs> eh? ba magana ba ikhtilafin ne a lokacin ya yi limanci nan kasuwan mukiya ya koma bakin dogo ya je dogarawa ya je zaɓi saboda zakafin da kai ta yawa ko dan da yawar yawan limancin ka yawan zakafin da kai <laughs> amma wanda zai mutu ai kudi ake samu neman abinci ne ai Allah ya shiryar da mu wa an Aisha radiyallahu anha qalat Aisha Allah ya kara mata yarda ce, in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yada'u al-amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم صلى الله عليه وسلم متفق عليه عائشة الله يقارى متى يرداتك والله من زن الله صلى الله عليه وسلم yakan bar wani aikin alhali yana so ya yi amma sai ya bari saboda tsoron kada mutane su zo su kwaikwaye shi suna wannan aiki Allah ya ga tunda za su iya farlanta musu su yake tausayawa shi zai iya yi kuma yana son yayi wannan abin amma in nayi wannan abin mutane za su yi koyi da ni tabbas in suka yi koyi da ni Allah ya ga za a iya sai kuma ya farnanta, to sai manzo Allah sai ya fasa misali akan wannan shine sallar tarawihi ya fito rana ta farko yayi rana ta biyu rana ta uku rana ta hudu sai ki fitowa suka zo suka gaji suka ƙari gyaran muryar su baki daya sai suke ya makara ne sai da aka yi sallar asuba ya fito yake ce musu na ji abin da kuka yi baki daya kuma an yaba an gode yace amma abin da yasa naki fitowa shine na ji tsoron jiya mun yi shekaran jiya mun yi kaza kaza a zo kuma mu nace yi Allah ya farlanta mana sai mu kasa yanzu dan Allah jama'a aka ce sallar tarawihi wajibi ce wallahi wani sai riddan azumin yanzu sallar tarawihi ba a to ka kalla yanzu Allah zai kai mu ranar farko goma ta farko din nan akwai dadin tarawihi goma ta tsakiya din nan goma ta wuya to shikenan goma ta daukin sallah karshen ta daga liman sai yan fasinjoji guda uku haka shikenan a hankali tun za a zo ranar farko za a yi sallah gaba ɗaya ba ga cin da ta ɗauki ke masallaci zai cika rana ta biyu ana nan ana tafiya in aka fara shiga goma ta tsakiya ɗin nan to ana yin sallar isha sai ga wannan ya tsaya tasbihi har sai an kabbarta eh <laughs> janye jikin shi sai kauce a haba shi yasa manzo Allah yana da tausayi Allah yayi gaskiya da yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum duk abin da zai bamu wahala manzo Allah yana jin haushin wannan abin harisun alaikum bil mu'minina rahim sallallahu alaihi wa sallam wa anha radiyallahu anha qalat aisha Allah ya kara mata yarda tace nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama an wisal manzon Allah ya hana sahabban shi sabi zarce na azumi shine a kwana biyu ko uku ba ti ba sha ba sahur ba buɗe baki annabi ya hana rahmatan lahum dan tausayin su da yake yi faqalu sai suka ce in innaka tuwasilu ai kuma kai kana faɗi zarce ɗin sai ka kwana biyu ba buɗe baki ba shan ruwa ko kwana uku kala sai annabi ya ce inni lastu ka hay'atikum ai ni ba irin kiran mu ɗaya da ku ba hai'a anan yake magana ba mu masala dan san ya ce kul innama ana basharun mislukum a wajen kasancewar shi mutum mu mutum irin mu ɗaya amma siffar yadda Allah ya kera shi da yadda ya kera mu to wannan da bambanci abin da zai iya jurewa na ibada mu ba za mu iya jurewa ba shine yace ai ni da nake yi ba irin in ɗaya da ku ba inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini kun ji bambancin ni ina kwana ba zan ci ba ba zan sha ba amma ubangiji na yana ci da ni yana shayar da ni ba wai yana ci da ni yana sha da ni a baka ba a'a yana saka mini karfin kamar wanda ya ci abinci muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan ma'anahu ma'ana wannan hadisi ya ja'alu fiya quwwatan quwwata man akala wa shariba Allah yana samun karfi kamar wanda ya ci abinci ya sha abin sha to daga haka ne malamai suka yi magana akan cewa in mutum bai da lafiya za a iya mishi allura yana azumi in allura ce ta magani amma allura wadda ta zama za ta zama ta kara mai karfin kamar cin abinci haka to aka ce wannan alluran aka yi mutum shi ita azumin shi ya karye ma'ana baka da lafiya sai aka ce za a yi maka allura sai a dubi wannan allura wata iri ce allura ce wadda an yi kawai magani ake son a zuba maka ya halatta bata karya azumin ka ba amma wannan allura in an yi za ta ƙara maka ƙarfi za ka ji kamar ka ci ka ƙoshi to wannan allura bata halatta ba sai dai in ya zama dole sai a yi maka ita to sai ka ci gaba da cin abinci dan azumin ka ya kare bayan sallah sai ka rama ka zama hukuncin mara lafiya wa an abi qatadata al harith ibn rib'i radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة وأريد أن أطول فيها وأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه رواه مسلم رواه البخاري أبو قتادة الأنصاري الكنية شكينا sunan shi alharif ɗan rabi'i Allah ya ƙara mishi yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inni la aqumu fi inni la aqumu ila salati nakan tashi zan yi sallah wa uridu an utawwila fiha da nufin zan tsawaita wannan sallah fa asma'u buka asabi ina fara sallah ina fara limanci sai in ji kukan jariri a can baya uwar shi ta zo da shi a masallaci sai in ji ya fashe da kuka fa atajawwaza fi salati sai in takaita sallata karahiyata an ashqa ala ummihi saboda kyamar kada in tsananta uwar shi saboda in aka tsawaita wannan sallah uwar shi za ta zama tana sallah tana jin zafin ga ɗanta na tsandara kuka ba yadda za ta yi to manzo Allah ya fara karanta dogon sura sai sauri sai yanke sai ruku'u kawai a idar da sallar ta lallashe shi ta bashi mama ko ta bashi ruwa ko wani abu makamancin haka wannan dai yana nuna mana tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-bukhari bukhari ya ruwaito wannan hadisi ranar alkiyama da annabawa da manzanni da duk wani wanda ka sani cikin bayan Allah in aka miƙe cewa yake nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake manzanni manya manya abin da suke cewa Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri annabi Isa baya tunanin Maryam Maryamu ba ta tunanin annabi Isa duk wanda ka sani a wannan ranar ta kanshi yake amma annabi cewa yake ummati ummati saboda yadda yake tausayin mu duk alheran duniya sai da ya kawo mana don mu ji duk sharri sai da ya nuna mana dan mu guje shi saboda tausayin mu da yake yi a ranar alkiyama din in aka zo aka waye gari yana tsaye a bakin tafkin shi zai hangi al'umma sun taho sai kuma ya ga mala'iku suna kore shi suna kore su sai ce dan me kuke kore su al'umma ta ce sai mala'iku su ce a'a ba su cikin al'umma ka bayan mutuwa ka sun canza kuma sun kawo sabon addini sai ce to ai nesa da su ai nesa da su duk wahalar da na sha a kansu amma bayan na tafi suka canza to ainesa da su ainesa da su shi kenan manzan Allah da shi ya tuna da kai a ranar alkiyama kuma ya ce a tafi da kai ba ruwan shi da kai ta tabbatar annabi Musa ma ba zai cece ka ba saboda haka kowa ya hankali game da bangaren da ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan wa an jundub ibn abdullah radiyallahu anhu qala daga jundub dan abdullah Allah ya kara mishi yarda yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله من ذا الله يتي دو وندا يتقين صلى الأصبع تو wannan mutum ya shiga cikin alƙawarin Allah yana cikin amanar Allah ya zama ɗan gaban goshi na Allah don haka fala ya tulubannakum Allahu fi zimmatihi bi shay'in kar ku sake ku taɓa wannan bawa na Allah balle har Allah ya neme ku da kun taɓa wani ainihin alkawari shi ko misala zarrati ma'ana duk wanda ya yi sallah asuba lazimin yin sallah asuba dole a zahar dole ya la'asar dole ya magariba dole ya isha duk wanda yake musulmi ne yana yin sallah kar ka sake ka ci mutuncin shi ko ka zage shi ko ka fajirtar da shi ko ka kafirtar da shi ko ka zubar da jinin shi ko ka ci dukiyar shi ya zama bawan Allah in har ka sake ka taɓa shi da Allah za ku yi wannan kusuma kuma ka san ba za ka iya ba fa innahu domin kuwa man yaqluhu min zimmatihi duk wanda Allah ya neme shi akan ya ci mishi amana bi shay'in ko ya ce idriku sai Allah ya kure shi in Allah ya tasa ka gaba ka ci amanar shi zai maka hisabi sai ya kure ka sai ya tabbatar baka da gaskiya summa yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannama sannan ya kifa shi ya tuntsira shi akan fuskar shi a wutar jahannama tunda an tabbata ya ci amana Allah rawahu muslim muslim ya rawaito wannan wannan abin da ake jan hankalinka shine duk sa'an da aka ce wane musulmi ne to wannan ya samu daraja kar ka sake ka ci mutuncin shi in ka ci mutuncin shi Allah zai bi mishi haƙƙin shi wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala abdullahi dan umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al muslimu akhul muslimi musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu musulmi baya zalunta dan uwan shi musulmi kaji fa ba ka zalunta shi ma'ana a harkokin kasuwanci ko a ofis ko a gona ko a huɗa yau da kullum baki ɗaya ba ka cutar musulmi in har ka cuci musulmi to ka ji tsoron kada a janye wannan suna na musulunci a kanka wala yuslimuhu kuma ba zai miƙa shi ga waɗanda za su zalunce shi ba musulmi baya miƙa ɗan uwan shi musulmi ga waɗanda za su zalunce shi man kana fi hajati akhihi duk wanda ya zama ya damu da bukatar dan uwan shi ma'ana ya sa ido akan ya ga bukatar dan uwan shi ta biya kana Allahu fi hajatihi Allah yana cike da shi ma ya biya mishi tashi bukata wani dan uwanka musulmi yana da wata bukata sai kai kokarin ka ga bukatar shi ta biya to kai ma Allah yana shirye da ya biya maka taka bukata din wa man farraja an muslimin kurbatan duk wanda ya yaya wa wani musulmi bakin ciki farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyamah wannan bakin ciki daya da ya yaye wa musulmi Allah zai yaye mishi wani bakin ciki daga cikin bakin cikin da ake shiga a ranar alkiyama wa man satara musliman duk wanda ya rufa musulmi asiri satarahu Allah yawm alkiyama Allah zai rufa wannan ainihin mutum asiri a ranar alkiyama muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi ma'ana wane ya shiga halin kakani kayi asirin shi zai tono sai kai kokari a yi yadda za a yi asiri ya rufu kai ma sai Allah ya rufe asirinka a ranar alkiyama وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم من زعل الله يكي مسلمين أو مسلمين لا يخونه بايا ها انت شيء ولا يكذبه كما بايا قرية تاشي أنا تكم مغانا في مسلمية مغانا في كتي قرياني النبي يكي كدك يا هكا في كتي كسكري يا يوانا ina fatan mun gane sai dai akwai halat akwai halaye da malaman fikihun musulunci suka ce ya halatta a ƙaryata musulmi kai tsaye in aka gane shi fajiri ne abin da yake faɗi ɗin nan ya san ƙarya yake yi ma'ana yana jayayya ne da gaskiya kuma an fahimci ya gane gaskiya ce amma ya fito ƙarara ya ɗauko ƙarya yana son ya faɗa da gaskiya to aka ce babu laifi sai ka ce ƙarya kake yi kamar yadda ibnu hazmin yake yi ibnu hazmin sai ce ƙarya kake maƙiyin Allah kuma wannan da zai gaya wa haka din nan sai ka ji wani babban malami ne amma ka'ida islamiyya yake kallo sai fifita ta akan duk wani musulmi da yake ta alfarma addinin musulunci mun gane wannan ko amma yayi ƙarya sai ka gane a'a kana fahimtar wannan ƙarya da yayi ma'ana an yi mishi tambihi zai dawo gyara sai ka ce a'a wani kai kuskure to shi da kanshi ya fahimci an san ƙarya yayi sai aka faɗa ka sai ga ya ɗan yi dariya to yana da shirin ya gyara kenan shine annabi yace la yakzibuhu kada musulmi ya karyata dan uwan shi musulmi wala yaqzuluhu kuma kar ya bar dan uwan shi musulmi ya tabe ma'ana kar ka ainihin ki taimaka dan uwanka musulmi ka bashi ya shiga halin kaskanci da tabewa kullul muslimi alal muslimi haramun irduhu dukkan musulmi haram ne ya ci mutuncin dan uwan shi musulmi wa maluhu haramun ne ya ci dukiyar dan uwan shi musulmi wa damuhu haramun ne ya taba ainihin jinin dan uwan shi musulmi attaqwa ha huna manzo Allah yake tsoron Allah yana nan kirji ne bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akahu al-muslim sharri ya gama kaiwa mutum ya wulakanta dan uwan shi musulmi ya gama zama masharranci a ce wannan dan uwanka ne musulmi ka wulakanta shi to ka gama zama masharranci duk inda ake neman masharranci wannan dan uwanka musulmi ko da yaro ne kana da yaro yana da abokai kasancewa akwai abin da in kayi mishi a gaban abokan shi ka ci zarafin shi za su dawo su ne mai dariya to kar kai mishi anan duk yadda ya bata maka rai ka saka shi a daka kai mishi fada amma duka ne kai mai ya fito ya share hawayen shi amma yaron ka ya fara tasowa sai ka zo ka same shi ka bubbuge shi a tsakankanin abokan shi ka ci zarafin shi ka wulakanta shi ka kuma tozarta shi ka yi abin da yake ba daidai ba ya eh, abokai za su zo su ne mai gori nan baban ka ya zo maka duka a gaban mu sai mu da muka ji tsoro muka gudu ai baban wani mahaukaci ne haka ba ka ji sun ce eh to sai ka rinka taka tsantsan saboda kada ka zuba mishi da mutunci rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala kuma imam tirmidhi yace hadithun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa wa anhu qala har wa yau dai haka karbo daga shi abu huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tahasadu kada ku rinka yin hasada ma'ana kar wane wa wane hasada akan dukiya ko ilimi ko sarauta ko wani abu da Allah ya bashi saboda duk sanda ka zo kana yin hasada fasara hasada shine kamar kana ganin Allah ya yi abin da bai cancanta ba dan me zai ba wani kaza Allah shi ya san wani ya cancanta ya baka bashi ya bashi don haka kar hasada akan wannan abu annabi yake kada ku na iya magana kuma suka ce alhasudu la yasudu wala yanalu almaqsuda mai hasada baya taba zama shugaba kuma ba zai bukata shi ba ta biya wala tanajashu manzon Allah yake kada ku yi kore ma'ana ka tasa kaya a gabanka sai ka aje wani dan kore gefe guda can wani yana zuwa ya daga wannan abu sai ce nawa sai ka ce wannan abu naira ɗari kawai sai wancan dan kore naka sai zo kawai kamar bai lura cinikin ake ba sai ce da Allah wani kana da kaza zaka saya min naira ɗari da hamsin sai wannan ya ji a'a ni an ce min ma naira ɗari zan taya kuma ga wani yana nema zai siya naira ɗari da hamsin to malam ga kuɗin ka to annabi ya ce kada kai haka kada ka sa a yi maka kai kuma ka a ɗauke ka ka zama ɗan koraɗin wala ta bagadu kada kuma ku yi ƙiyayya tsakanin ku wannan yana ƙin junan wannan wannan yana ƙin jinin wannan wala ta dabaru ka ku rinka juya wa ƴan uwanku baya ka hangi ɗan uwanka sai ka kau da kai haka ba ka san ainihin ma ku haɗa ido wala ya bi ba'dukum ala ba'd kada wani ya yi ciniki akan cinikin wani wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd kada wani daga cikin ku yayi ciniki akan cinikin wani dan uwan shi ma'ana ka samu yana ciniki sai ka zo sai kai kai ma ka fada cikin wannan ciniki aka ce kada kai haka ka bari in ba su daidaita ba sai kai sai ka shiga fa kunu ibadallahi manzan Allah yace ku zama bayin Allah bauta Allah kawai kuke ikhwanan kuma ku zama yan uwan juna al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne لا يظلمه مسلمي بايا ظالمت مسلمي ولا musulmi baya بايا da musulmi. wala yaqzuluhu musulmi baya tozarta musulmi attaqwa ha hahuna, tsoron Allah a zuci yake wa yushiru ila sadrihi salasa marratin annabi yana nuna kirjin shi yana faɗin cewa tsoron Allah anan yace hasso uku ya haka bi hasabi mur'in min sharri an yahqira akahu al-muslim sharri ya isa ya kai matuka musulmi ya ainihin wato tozartar da ɗan uwan shi ko kuma ya wulakantar da ɗan uwan shi musulmi kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu dukkan musulmi haramun ne ya zubar da jinin dan uwan shi musulmi ko ya ki dukiya dan uwan shi musulmi ko ya ki mutuncin shi imamu muslim ya ruwaito wannan hadisi annajishu din nan da yace da yace wala la tanaja wala tanajashu menene annajishu yace an yazida fi samani filatin. mutum ya ƙara kuɗin wata haja yunadi alaiha fi suqi wadda zai ainihin ɗaga murya a kanta a kasuwa wani hawi zalika ko makamantan haka ma'ana abin bai kai naira ɗari ba akwai jabun shi akwai mai kyan shi jabun shi naira arba'in mai kyan shi naira ɗari sai ka ɗauko na naira arba'in ɗin nan sai ka ce naira ɗari kana kaɗa mai ƙararrawa don mutane su ɗauka cewa wannan abu mai daraja ɗin ne to kada ka yi haka mun gane wannan ko ka ƙara mai kuɗi wai dan a ɗauka cewa yana da daraja haka haka ce kada ka yi haka haka kuma kada ka kada kuma kai irin wancan haɗin baki din na kore wala ragabatan lahu fi shira'iha kada kuma ainihin wato mutum ya, ya kuzuzuta abin shi dan kwaɗayin mai ciniki ya siya bal ya an ya an ya uzza ghairahu ko eh an ya gurra ghairahu ma'ana wala ragabatan lahu fi shira'iha bal yaqsidu an gurra gairahu ma'ana ya zama wani ya zo ya ƙara kuɗi akan wata haja da wani yake ciniki wala ragabata lahu fi shira'iha ba wai yana da kwaɗayin ya sai wannan abu bane a'a ya yi haka ne kawai don ya ruɗu wani ya zo ya ƙara kuɗi akan abin ya zo ya samu ana ciniki naira ɗari sai ya ce naira ɗari da hamsin Ya yi haka ne don ya ruɗu wannan da ya samu yana cikin cinikin wai dan ya siya aka ce to kada ya haka wa haza haramun ce yin haka ɗin haramun ne wata dabur din nan juya baya da aka ce kada musulmi ya juya wa dan uwan shi baya an yi urida anil insani mutum ya wa wani dan uwan shi mutum wa yahjurahu ya kaurace mishi wa yaj'alahu ka shay'in ladhi wara'a zahari ya maida shi kamar wani abu da ke bayan bayan shi wa dubur kuma ya maida shi kamar wani abu wanda yake karshen shi ma'ana bai damu da shi ba ya aje shi can ka wulakantar da musulmi to ba daidai bane kai haka وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنا سيتي من زن الله صلى الله عليه وسلم ba shi da imani har sai ya zama yana so wa ɗan uwan shi abin da yake so wa kanshi a cikin riwayar Ahmad da Nasa'i ya ce min alkhairi na alheri duk abin alheri da kake so wa kanka to ka so wa ɗan uwanka wannan abu wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi mun gane wannan da kyau ko to duk waɗannan hadisai ne suke kwaɗaitar da mu suna kwaɗaitar da mu ka girmama musulmi ka kiyaye kuma su kuma kada ka ci zarafinsu wa anhu qala har wayo daga Anas yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaka wa dan uwanka lokacin da zai yi zalunci ko lokacin da yake zalunci ko kuma lokacin da ake zalunta shi faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallahi ya manzan Allah an surhu idza kana mazluman tabbas idan na ga za a zalunci dan uwana zan taimake shi ara aita in kana zaliman kaifa an surhu to in shi ne zai yi zalunci yaya kuma zan yi in taimake shi wanda dai ake zalunta matsalar shi a sarari take amma wanda yake zalunci kuma yaya za a yi kuma a taimake shi don kalmar tana da shubha a taimake shi shin ya ƙara yin zaluncin ko ko me kake nufi sai annabi yace tahjuzuhu ka kange shi daga yin zaluncin aw tamna'uhu ko kuma ka hana shi yin zalunci min zulmi daga yin zalunci din fa inna zalika nasruhu domin yin haka taimakon shi ne rawahu bukhari bukhari ne ya rawaito wannan hadisi ma'ana an aje shi wani wuri a ofis inda yake cutar mutane sai a raba shi da wannan ofis din a kai shi inda yake hudda zai tayi da takardu kawai ba na kuɗi ba ba inda zai cuci mutane in ba zai yi a fito kai tsaye a hana shi ba ko kuma wani wuri ne wanda yake zama yake cutar mutane sai kokari a hana shi zama a wannan wuri din to waɗannan duk yana daga cikin ayyuka fa na waɗanda suke shugabancin jama'a hay'atul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar dole ne masu anguwannin mu da dagatai da hakimai da kiyaman dole su kula da irin waɗannan abubuwa in ba haka ban Allah ya tsaye da su fa ba su da bakin magana a ranar alkiyama kana mai anguwa ana zalunci a anguwarka wajibi ne ka ga ka tashi wanda yake zaluncin nan ka hana shi waɗanda ake zaluntar nan ka tashi su kuma ka taimake su a daina zaluntar su wallahi tallahi in ba haka ba ka je gaban Allah a ɗaure a ƙuƙunce wallahi babu abin da zai kwance ka sai dai a wuce ka da kai wuta saboda haka wajibi ne kuna shugabancin jama'a ba sai shekara ta yi za ku taho da dogari da bulala da constable za ku zo za ku ainihin karɓi haraji ba wallahi wannan duk nau'i ne na zalunci haraji da kuke karɓe ba ku yi mutane wani abu da shi sannan kuma ba ku na mutane aikin komai wajen kare su daga su da ake yi ko kuma su azzalumai ɗin ku hana su yin zalunci a zo ana ɓata aƙidar mutane ana kawo mutane bidi'o'i ana ɓata tarbiyyar mutane wajen nuna wa yara fina-finai na bidiyo na banza da wajen al'amura waɗanda suke na ɓata tarbiyya tsakiyar gidajen musulmi sai mutum ya zo ya sai gida sai ya kawo karuwai da 'yan daudu sai ya zuba kar ka taɓa amincewa cewa an kawo gidan karuwai kusa da gidanka wallahi tallahi wata rana karuwa za ta iya kawance da matarka ta je ta ɗau sosanka da sabulin ka ta yi wanka kana nan an baka ɓaho Allah ya kiyaye rawahu al-bukhari bukhari yarwayti wannan hadisi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala abu hurairah yace lalle manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace haqqul muslimi alal muslimi hamsin dukkan musulmi akwai haƙoƙi biyar a kan shi game da ɗan uwan shi musulmi raddus salami na farko amsa sallama duk inda musulmi ɗan uwanka ya maka sallama wajibi ne ka amsa fa jama'a wallahi tallahi dan ɗan saɓani da ke tsakaninku da musulmi ɗan uwanka ba daidai ba ne ya maka sallama ka ki ansawa wallahi tallahi wannan bala'i ne kuma hallaka ne idan da waɗanda suke yin haka daga cikin ku wallahi tallahi ku daina in ba haka ba za ka je ranar alkiyama Allah zai tuhumce ka game da wani haƙƙi da ke kanka na wani musulmi da ka ƙi bashi kwana ɗan uwanka ne musulmi ahli sunna ya haɗu da kai ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kai ma sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu mun sha yin bayani akan wannan imam al-bukhari ya ruwaito daga abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce gayar amsa sallama kenan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu sai ka amsa wa ɗan uwanka musulmi ka samu lada ya samu lada amma dan dan saɓani da ke tsakanin ku wanda bai kai ya kawo ba ba masailu ne na akida ba ya kafirta ko ya zama mushriki matsala ce ta fiqhu ya fahimci kaza ka fahimci kaza sabanin wannan kawai kace ba za ka bi shi sallah ba ba za ka ci yankan shi ba ba za ka yi kaza ba har al'amura suka zo suka zama tun mutane suna sauraron malamai su ba su fatawa yanzu ma sun daina sauraron malamai su ba su fatawa duk wanda kaga ya saba maka shi shikenan sai ka daina amsa mishi sallama wannan halaka ne wallahi in kuna yi ku daina wa iyadatul marid da kuma zuwa gai da mara lafiya wa tiba'ul janaiz da kuma raka gawa wa ijabati da'awa da kuma wa ijabatu da'awa da amsa kira in aka kiraye ka walima ko aka kiraye ka neman wata gudunmawa sai ka sheko da gudu ka kawo wannan gudunmawa wa tashmitul atish da atish da kuma gaishe da mai atishawa duk sa'an da dan uwanka musulmi ya atishawa yace alhamdulillahi kai kuma sai ka ce mishi yarhamukallahu shi kuma sai yace ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum ko yaghfirullahu lana wa lakum muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan wa fi riwayatin a cikin wata riwaya li muslimin ta muslimi haqqul muslimi sittun haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ne idza laqiyahu fa sallama alaihi in ya haɗu da musulmi ya yi mishi sallama haƙƙi na farko kenan kaga a can aka ce raddu salami in yi maka ka amsa a nan kuma aka ce in ka ga wa fi riwayatin li muslimin haqqul muslimi sittun a cikin wata riwaya ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙƙin musulmi akan ɗan uwan shi musulmi guda shidda ne idza laqitahu fa sallam alaihi idan ka haɗu da shi sai ka ainihin yi mishi sallama wa idza da'aka sannan in ya kiraye ka fa ajibhu sai ka amsa mishi wa idza stansahaka in yayi maka nasiha fansah lahu to ka saurari nasihar shi ko in ya buƙaci nasihar ka to ka yi mishi amma sahihiyar fassara ga wannan shine wa idastan sahaka in har ya nemi yayi maka nasiha fansa lahu to ka saurari nasihar tashi dan da a ce ana nufin ka yi mishi nasiha ne sai ya zama fansahu kai mai nasiha wa a atafa in yi atishawa fahamidallaha yace alhamdulillahi fashammithu sai ka ainihin gaishe shi ka ce yarhamukallahu shi kuma yace yahdikumullahu wa yuslihu balakum ko kuma yaghfiru Allah ah, lana wa lakum haka ba yahude da ba yahude ko kirista ko mushriki ko kafiri zai yi atishawa sai ce alhamdulillah mun gane wannan ko to ba za ka ce mishi yarhamukallahu ba sai ka ce Allah wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku kuma ya kyautata karshen ku in ya shiryar da ku din wa idza mariba in ya rashin lafiya fa'udhu sai ka je ka gaishe shi wa idza mata idan ya rasu fatba'ahu sai ka raka gawar shi zuwa makabarta kenan waɗannan su ne haƙoƙi waɗanda suke a can ya ce biyar a nan ya ce shida to dama irin wannan ne a cikin ƙa'ida ta ilimin usulul fiqh sai suke zikru fardin min afradil ammi bi hukmil ammi yu'akkidu wala yukhassis haƙoƙin da ke kan ɗan uwanka musulmi sun fi biyar sun fi shida amma me yasa annabi ya ware biyar anan ko shida ya faɗi ana faɗi ne ba don a nuna cewa sauran haƙoƙin ba haƙoƙi ba ne sai don a nuna waɗannan haƙoƙin sun fi ƙarfi daga cikin waɗancan haƙoƙin masu yawa mun gane wannan da kyau ko saboda haka kalma ta ƙarshe anan ya ce idan ya mutu sai ya ce fasba'ahu daga nan sai aka fahimci ashe in an tashi raka gawa makabarta masu ɗaukar gawar su zama daga gaba su kuma masu rakiya su zama daga baya shine abin da ya fi tare da cewa ya halatta masu rakiya su wuce gaba ya halatta su tsaya a dama da gawar ya halatta su tsaya a hagu da gawar amma ya zama suna ainihin rakata shine abin da ya fi don ma'anar rako kenan kai ne rako ɗin kai ne za ta zama daga baya tunda ya ce fatba'ahu ittiba shine gawan na gaba kai kuma kana binta a baya mun gane wannan ko Wa umarata abi umarata البراء بن عازب رضي الله anhuma قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطف وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياسير وعن mayasir mayasir al-humur wa an al-qasi wa an lubs al-harir wal istabraq wad dibaj muttafaqun alayhi baban umara alkunyar bara'u kenan sunan kuma bara'u dan azib Allah ya kara mishi yarda yace na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi duk sanda aka ce alkunya ana magana akan suna ne abinda alkunya take nufi shine a ce baban wani baban wani abu bakrin baban bakar alkunya kenan amma sunan shi ne abdullahi ma'ana sayidina abubakar sunan shi abdullahi alkunya shi ce abubakar mun gane wannan ko abu huraira sunan abdurrahman alkunyar abu huraira umar sunan shi umar alkunyar abu hafs haka usman ake ce mishi ainihin shi kuma da nashi zunnuraini shi kuma wannan lakabi kenan title lakabin shi kenan wannan ko kuma a ce nickname din shi sai a ce zunnurain sunan kuma shine Usman mun gane wannan da kyau ko to amma akwai abin da ake kira kinaya kuma a balaga ya saba wa abin da ake nufi da kinaya a wajen kiran mutum kinaya a balaga shine ka yi wata magana amma kuma kana nufin wata manufa ne kamar inda irin abin da bahaushe yake cewa ja ya faɗo ja ya ɗauka wannan kalmar akwai abin da bahaushe yake nufi ba ta yake nufi ba sai ya ce wai ɗan fulani da kayan giginya ma'ana giginya jazir take ba fulatani jazir yake to amma kaga bai ce ba fulatani da kayan giginya ba sai ya ce ne sai ce ja ya faɗo ja ya ɗauka to kaga yayi alkunya madadin magana ya fito da ita ƙarara sai ya saka yasa da Allah ya tashi magana akan ainihin eh, mutum ya rasa ruwa in yi jima'i da matar shi sai ya ce aula mastumun nisa'a da ya ce au jama'atumun nisa'a ba sai ya ce aula mastumun nisa'a ko kuma kun kun tafi mata taɓawa ɗin nan ba taɓawa ta shafa ake nufi ba da haka ne sai ce aula mastumun nisa a shi ne shafa kenan sai ce aula mastum lamastum ai ma'ana jama'atum amma sai amfani da sai kau da kalmar daga zahirinta kamar bahaushe ko bahaushe akwai kalmar da yake faɗi wajen jima'i ta hausa wadda aka faɗi ta sai a ce ba a yi kunya ba ba a yi kara ba sai ce wane ya sadu da wanci wannan saduwa ɗin nan haƙiƙanin abin da ake nufi da saduwa ya saba wa abin da aka yi amma ana amfani da kalmar ne a kusantan maka zuwa ga manufar da ake so dan manufar da ake so an faɗi za a ce an yi rashin kunya to sai a ce wani ya sadu da wance sai a ce an yi alkunya kenan an yi kinaya mun gane wannan ko to shine ainihin alkunyar shi Abu Umara sunan shi Albara'u dan Azib radiyallahu anhuma Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda qala yace na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi sab'in manzon Allah ya umarce mu da mu yi abubuwa guda biyar to duk sa'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda bakwai duk sa'an da manzon Allah ya umarni ko Allah ya umarni wannan umarni hukuncin shi wajibi ne duk sa'an da Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi hani wannan hani to wajibi ne sai dai in an samu wani dalili da zai kau da wancan umarni daga wajabci ya koma ainihin mustahabbanci ko ya koma sunna ko ya koma na irshad haka hani din duk sa'an da aka yi hani wannan hani dole ne a bari sai dai an samu abin da ya sauƙaƙe wannan hukunci ya zama ainihin makruhi ko kuma ya zama ainihin wato khilaful aula misali a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yace idza tadayantum bidaini duk sa'an da za ku ci bashi faktubu yace ku rubuta wannan umarni ne yana hukuntar da cewa wajibi ne a rubuta ainihin bashi din nan har ƙarshe Allah yake cewa wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajlihi kar ku ganawa kar ku sa lalaci kar ku sa kasala wajen rubuta wannan bashi komi kankanta shi komi yawan shi yace wa fa in lam taf'alu in har ba ku rubuta bashi ba in kun ci shi fa innahu fusuqun bikum kun yi fasikanci kun zama fasikai a wurin Allah to wannan umarni yana tabbatar da cewa rubuta bashi din wajibi ne rashin rubuta din haramun ne to sai aka samu manzon Allah ya ci bashi bai rubuta ba to zai daga nan aka fahimci ashe wancan umarni to ba na wajabci ba ne ba na sunanci ba ne mu'akkad umarni ne na irshad ma'ana ana nuna muku yin hakan ɗin shi zai shiryar da ku zuwa ga zaman lafiya amma in kun amince wa junanku dan ba ku rubuta ba babu komai to irin wannan karina ɗin ita ke rage wa ainihin umarnin Allah ainihin da ya a cikin alkur'ani nauyi ɗin tunda can ya ce a rubuta to ka'ida ta usul duk inda umarni ya zo to wajibi ne to amma tun da aka waye gari annabi ya ci bashin bai rubuta ba sallallahu alaihi wasallama sai a ce to ashe an fahimci wancan umarnin lil irshadi ne an yi ne dan a shiryar da mutane hanyar da za su bi su zauna lafiya mun fahimci wannan da kyau shine sai yake cewa wani hana an sab'in kuma annabi ya hana mu abubuwa bakwai an umarce mu da yin bakwai an hana mu bakwai amarana da iyadatil marid annabi ya umarce mu da cewa mu rinka zuwa dubo mara lafiya ma'ana duk sanda dan uwa musulmi ya kwanta rashin lafiya ko kuma yar uwa musulmi ta kwanta rashin lafiya sai a je sai a dubo shi ko a je a dubo ta ina fata mun gane za mu zo muna karatu cikin sahih al-bukhari insha Allah ta'ala imam al-bukhari zai kulla babi da ke magana akan ya halatta mace ta je ta gaishe da wanda yake ajnabiyin ta ne in bai da lafiya yace ya halatta ya kawo hadisin Aisha da ta je gaishe da sayyidina bilal ibn abi rabah lokacin da ya kwanta ainihin rashin lafiya wattiba'il janazati da kuma raka gawa makabarta abu na biyu kenan wannan duk wajibi ne wa tashmitil aqis da kuma gaida wanda ya atishawa to anan nan ne nake son in jawo hankalinmu tunda annabi sallallahu alaihi wasallama a can ya nuna haƙƙi ne na musulmi akan kowane musulmi to in mun fahimci wannan sai mu gane ashe in mutum ya atishawa wajibi ne kowa sai ya gaishe shi ya yi hamdala ba wai in mutum ɗaya ya gaishe shi wannan gaisuwa ta shi ta ɗauke wa sauran ba ba fardu kifaya ba ne fardu ayin ne saɓanin sallama in muna tafiya ko mun kai mu ɗari ko fiye da haka idan mutum ɗaya daga cikin mu yawa wasu mutane da muka game da su sallama ya isar su kuma ko sun kai suna in mutum ɗaya ya amsa ya isar musu don fardu kifaya ne to amma nan tun da yake haƙƙul musulmi alal musulmi nan kuma ya sake cewa ya umarce mu da yin haka to duk sanda wane ya atishawa ya ce alhamdulillahi baki ɗayan mu wajibi ne akan kowa sai ya ainihin yi mishi wannan gaisuwa ɗin kuma gaisuwar mun yadda ake yin ta in ya yi atishawa ba ka gaishe shi sai ya ce alhamdulillahi in yace ce alhamdulillahi sai ka ce yarhamukallahu shi kuma sai ya ce yaghfirullahu lana wa lakum ko kuma ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum mun gane wannan ko to aka ce ko ɗan yaro ne ƙarami wanda bai da baki ya atishawa ɗin sai kai mishi wannan addu'a ɗin yarhamukallahu ko yarhamukillahu saboda addu'ar albarkar ta je gare shi tare da cewa ba hamdala ya ba ba iya amsa zai ba amma ba daidai bane in ya atishawa bai hamdala ba kai kuma ka gaishe shi mun gane wannan ko to sa'an nan mutane suna amfani da wani lafazi ghafarallahu lana wa lakum eh ghafarallahu lana wa lakum addu'a ce amma ba manzon Allah ya koyar da wannan lafazin ba in wani malamin fiqhu ya faɗi sai a ce zaru kulla qaulin inda qauli muhammadi fama aminun fi dinihi ka mughamiri tunda manzon Allah yana da ta cewa a wurin to sai a bar lafazin da wani malamin fiqhu ya kawo sai a rike lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun gane wannan ko sannan yana daga cikin bid'a mutum yayi atishawa in yayi atishawa sai wani shi kuma wani sai ce sannu sannu sannu wannan addinin maguzanci ne a daina shi daga maguzawa aka gaji wannan to shine yake cewa wa tashmitil aqifi wa ibraril muqsimi da kuma barrantar da wanda ya rantsuwa mutum ya rantsuwa akan ka cewa wallahi yau sai ka zo gidana ka ci abinci sai ka ce to tunda dai ka rantse mu tafi ka barrantar da shi kaka ce sai ka je kai kafara rantsuwar ka iska ba abin da ya shafe ni a'a in dai kaga ya saka kanshi a cikin rantsuwa kurkuku rantsuwa saboda kai to kai kuma kai kokarin ka barrantar da shi mun gane wannan ko wa nasrul mazlumi da kuma taimakon wanda aka zalunta kana ji kana gani an zalunci wani bawan Allah ko an zalunci wata baiwar Allah a ofis ne ko a makaranta ne a gidan aure ne ko a ina ne kaga an yi zalunci kai kokarin ka taimaki wanda aka zalunta din nan ka kwace shi daga hannun azzalumin shi kuma azzalumin in ka hana shi yin zalunci shi kuma ka taimake shi shi ma wa ijabati da'i da kuma amsa kiran mai kira idan wani ya kiraye ka cikin yan uwa musulmi ya ce wane sai ka ce na'am sai ka zo mun gane wannan ko wannan haƙƙi ne wajibi a kanka dole ne in wani ya kiraye ka sai ka amsa ainihin wannan kira da ya maka hakkiran walima ya shafi wannan aka kira ka kira nan a ta'ayin aka ce wani muna gayyata ka walima wajibi ne ka zo sai dai inda wata larura amma in an yi kira ne na gaba ɗaya cewa jama'a muna gayyata ka walima to wanda ya samu dama ya je wanda bai samu ba ba lallai bane anan tunda kira ne na gaba ɗaya kai kuma duk sanda zaka zo ka ce a sanar da walima a lasifika ka tattalin abinci da zai ishi mutane yawa ka gayyato mutanen gari gaba daya a je kuma ana abinci ya yi hakuri da Allah ustazu sai dai ka sha ruwa a ba ruwa ka ta husha ba bai ka san za yi gayyata ta gaba daya sai ka girke buhunhuna ai ta dahuwa ana fito da su tunda duk cewa kai jama'a ana gayyatar walima to duk mutanen gari duk wanda ya zo bai yi laifi ba kai kuma duk sanda aka gayyace ka walima kana da halin zuwa ka je kai kuma duk sanda ba a gayyace ka ba in ka sake ka je ka ci haramun shi yasa wani cikin sahabbai za mu zo mu karanta shi shi ma insha Allah cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai wannan sahabi aka ce tela ne sai fahimci manzon Allah yana halin yunwa yana jin yunwa sai je samu wani yaro mai sai da tsire da kilishi ya ce ya shirya abinci a shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka shirya aka ɗau wannan abinci aka kai gida aka je aka dafo kuma abinci aka kawo sai zo ya kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani sahabi ya kaso sai ya biyo su da ya taho sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mai gidan ya ce wane baka kira shi ba amma gashi ya zo ka halatta mai ya ci ya ce eh sannan manzon Allah ya kyale shi ya ci dan ba haka ba ya ci haramun wa ifsha islami da kuma wa yaɗa sallama a mu duk inda kaga dan uwanka musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah wannan kam sai mu Allah ya saka wa yan izala da alheri ko an koya mutane sallama da sai kaga babban mutum ma ya zo bai damu ba sai dai ya ce gafara dai gafara dai a huwan kuwo o'o oh, oh. iyalan na zazzauki na a huwan <laughs> kuwo to duk baki ɗaya aka zo ana sallama tun yan bidi'a su ne mana shegantaka akan sallama har suka da su ma ta zama jininsu da tsoka alhamdulillahi rabbil alami to shine abin da ake so sha'is salam a yada sallama mun gane wannan amma lamun ta kuma yana da littafi da yana bayani akan sallama din ifsha'us salam yada sallama saboda haka duk inda ga dan uwanka musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shi kuma yace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ko kuma wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu duk mun yi bayani akan haka mun gane wannan ko to ku yi hannu kuma babba ne shi ko yaro ne manzo Allah yace kafin ku rabu zunuban ku za su kakkabe kamar yadda busasshiyar bishiya take zazzage danyanta sallallahu alaihi wa sallama wa nahana an khawatinin manzon Allah kuma ya hana mu sanya zoben na zinare aw takhattumin bizabi ko kuma kera zobe na zinare na zinare mu sa a hannunmu ma'ana wannan dangane da mazaje kenan kamar yadda jumhurin malamai suka tafi cewa mazaje haramun ne su sanya zinare amma mataye ya halatta su sa wasu malamai kuma suka ce da mata da maza dukkan su haramun ne su sanya ainihin zabba din da duk abin da ya shafi ma zinare suka ce waɗannan hadisai da ke halatta wa maza ai mata su sanya zinare an shafe su su ma waɗancan suka ce a'a hadisan da aka ce ainihin har maza ma kada su sanya zinare an shafe su kowa ya da'awa an shafe na ɗan uwan shi amma sahihiyar magana wallahu a'lam ya halatta ya mace ta sanya zinare ɗin ta yi ado da shi ta yi agogo ko ta yi zobe ko makamantan haka ta yi tabarau da makamantan haka takalmi duk irin waɗannan za a iya mata na zinare amma abin da ya shafi kamar gado na zinare bai halatta ba kwanukan zinare in aka yi mata tana ta danki da su a ɗaka duk shekara za ta rinka fitan musu da zakka mun gane wannan da kyau ko kwanukan zinare za ta rinka fitan musu da zakka a kabar na zinare za ta fitar da zakka gado na zinare tare da cewa bai halatta ta haushi ba amma duk da haka in ta ta wannan doka kuma za ta fitar mai da zakka to yan kunnanta da take sawa 'yan kunne da abin wuya da warawarai na zinare fa ko za ta yi musu zakka wasu malamai suka ce za ta yi zakka saboda hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wata mata ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce ta zo gaishe shi sai ya ga warawarai na zinare a hannun yarta sai ce wannan kina fitar da zakkar shi tace a'a yace to za a mai da shi mun daye na wuta a ranar alkiyama aiwa yake azaba shi ne sai ta kwaɓo shi ta ce to gashi ta bada shi sadaka haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga waraware da mundaye a hannun yar shi Fatimatu Zahra alaiha salam yace da ita ya ke Fatima zaki farin ciki a ce yar gidan manzon Allah ga ta an sa mata abun wuya da warawarai da zabba na wuta a ranar alkiyama tace a'a yace to ki sadaukar da su to da wannan ne sai wasu malamai suka ce ai har warawarai ma din da ake sawa wajibi ne sai an yi musu ainihin zakka a kai wasu kuma suka ce a'a an shafe wannan hukunci daga baya saboda an zo an halatta wa da mata wallahu a'lam al'amura irin waɗannan sai ka miƙa al'amari ga Allah baki ɗaya to amma namiji bai halatta ya yi tabarau na zinare ya sa ba bai halatta ya sa zoben zinare ba bai halatta ya sa haƙorin maka na zinare ba bai halatta ya biro na zinare ba ko agogon zinare ko wani abu makamancin haka ko ya ci abinci a kwanan zinare وعن شرب وعن شرب وعن شرب haka annabi ya hana a sha wani abu a cikin kwano ko kuma koko ko kofi na azurfa annabi ya hana a yi haka amma don gyara bakin kofi ko bakin kwano da azurfa babu laifi akan haka wa anil mayasir humur annabi kuma ya hana a yi sirdi da jan alharini a zamanin jahiliya da sukan yi sirdi da jan alharini sai su cike shi da ainihin auduga sai su dora akan raƙumi ko akan jaki suna hawa to an hana yin wannan wa anil qasi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a sanya alharinin da aka cuɗanya shi da kirtani alharini ne in aka tashi saka shi sai a saka shi sai a hada shi da kirtani to annabi ya hana wa albisul harir annabi ya hana a sanya alharini ma umuman ma'ana duk wata tufa da za ta dauki sunan alharini silk to haramun ne a sa wal istabrak da kuma istabrak istabrak da alharir duk abu ɗaya ne inna ma alharir wanda yake plain haka mara kauri sai a ce alharir wanda yake da kauri haka ana yin shi kamar shigen yadin wando yana da kauri sai a ce istabrak duk abu ɗaya ne wannan mai shara shara wannan kuma mai kauri ma'ana duk abin da ya shafi jinsin alhari ne gaba ɗaya an hana sashi an hana a shimfiɗa a zauna amma babu laifi ranar da ka tashi za ka yi wa rigar ado babu laifi ka sanya ka yi kwalar rigar da alhari ne wannan ya halatta shi yasa za ka gaba a kawo ainihin alkyabba sai ga gefenta haka da an sassa alharini wannan babu laifi haka sanya alharini din yana maganin cutar kirki idan kirki ya kama ka ka ɗauki alharini din kasa za ka samu sauki tsutsa ce ta takan ciji mutum galiban sai kirkin ya kama shi ko da a hannu ta cije ka wannan tsutsar da za ka samu alharini ka ɗaura zuwa ɗan wani lokaci kaɗan shi kenan wannan raɗaɗi zai bushe kamar kunama ce in kunama ta harbe ka ka samu dama ka kashe ta ka tsaga ta kamar na a wurin zuwa minti goma minti biyar ya ishi kenan mun gane haka maciji maciji da zai harbe ka kai sauri ka kama shi ka kashe shi a tsage shi a naɗe shi a wurin a kifa wannan ciki nashi haka a jiki shi kenan zuwa minti goma in Allah so zai faɗi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa in kana cin wani abu ko kana shan wani abu sai kuda ya zo sai ya faɗa a ciki sai ce sai ka dilmiya shi a ciki saboda yana ɗauke da cuta a fuffiken shi ɗaya sai fuffiken kuma akwai maganin wannan cutar sallallahu alaihi wasallama ma'ana babu mamaki dan ya zama a wuri ɗaya an samu cuta an kuma samu maganinta a wannan guri ɗin babu mamaki akan haka to shi alhari ne asalin shi ana yin shi ne daga kashin wata tsutsa wannan tsutsar ita takan cinye tsutsar da take cizon mutum ciwon kirci ya same shi ma'ana tsutsar da ke kashin alharini in ta haɗu da tsutsar da ke cizon mutum kirci ya kama shi takan hallaka ta to haka sai ya zama abin ya haifi har zuwa asarinsu kashin wannan tsutsar da ke cinye waccan yana maganin cizon da waccan da ake wata ke yi ma'ana in waccan tsutsa ta cije ka ka samu alharini wanda kashin wata tsutsa ne da ke cinye irin tsutsar da ta cije ka in ka sa a wurin shikenan sai maganin shi bi izinin lahi amma bi izinin lahi duk da izinin Allah ne dan kada ka je ka sa ka ga yaki ka ce to an ce na magani a'a bi izinin lahi haka aka ce yawa komai ka dogara ga Allah wa dibaj da kuma ainihin dibaj da dibaj da alharini da istabrak duk su daya al-istabrak shi ma ainihin alharini mai kauri addibaj shi ma nau'i ne na alharini din mai kauri wannan alharini shara-shara wannan istabrak yana da kauri dibaj kuma ya fi istabrak kauri dukkan su nau'i ne na alharini kamar yanzu yadi sai ka samu yadi iri kaza iri kaza iri kaza iri ɗaya ne amma sai kaga kwaliti ɗinsu daban-daban muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wa shadi dhallati da kuma cigiyar abin da ya bata fi saba'il awwal a cikin ainihin abu na farko bakwai na farko din nan daga cikin abubuwan da aka umarce mu aka ce har da kuma cigiyar abu in ya bata ma'ana ka tsinci jaka da kuɗi a cikin jakar sai ka je gida sai ka lissafa waɗannan kuɗi da ke cikin jakar sai ka zo masallaci sai ka tsaya daga wajen masallaci ko wani wuri da ake taruwar jama'a sai ka ce jama'a na tsinci wata jaka baka ce tana da ja a gefenta igiyarta koriya ce wanda ya san yayar da ita ya zo haka annabi ya ce za ka yi kar ka faɗi abin da ke ciki sai ka siffanta jakar wanda ya san yayar sai ya zo sai ka bincike shi menene da menene yake a cikin wannan jaka in ka ainihin ji cewa ya faɗi abin da ke ciki yayi daidai shi kenan in kuma ya kuskure wajen faɗe shi kenan to sai aka ce amma matsala ta kan iya tasowa mai yiwuwa ya daɗe da yarda wannan jaka da kuɗin shi naira dubu goma a ciki dukkan su 'yan murtaloli ne 'yan naira ashirin ashirin to sai ka zo ka tambaye shi bayan kamar watanni biyar sai ya manta sai ya ce eh akwai kuɗin shi dubu goma a ciki kaga yayi daidai sai ka tambaye shi waɗanne iri ne martaloli ne ko yan hamsin hamsin ko yan goma goma ya manta saboda dadewa sai ya ce ai yan hamsin hamsin ne aka ce duk da haka sai ka bashi saboda dadewa ba ta iya sa ya manta nau'in kuɗi amma tun da dai har ya iya gane abin da ke ciki to ga dukkan alamu nashi to sa'an nan sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama menene hukuncin akuya in ta bata ko kaza ko makamancin haka manzo Allah yake in ka gani sai ka kama sai ka rike wannan ainihin kamar akuya ko tinkiya ko rago ko dan akuya sai ya shekara ɗaya dindi tare da kai kana cigiya sannan in ne shi ya zo sai ka bashi abin shi sai ka zo jama'a wani dan akuya ya bata wanda ya san dan akuyan shi ya bata ya zo shikenan abin da baka ce in ya zo sai ka tambaye shi in ya suranta siffan dan akuyan yayi daidai da yadda yake shikenan mun gane wannan ko sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama to rago fa ai raƙumi fa sai ce raƙumi ina ruwanka da shi me zai taɓa raƙumi ba abin da kare zai kama raƙumi ne ko ne ya ce to ka bar shi duk inda ya je zai iya samun abincin da zai ci zai ɗaga wuyan shi dogo ne ya kama kaya ya ci zai iya gangarawa inda ruwa yake sha amma akuya in ta bata annabi ce ko dai kai ka kama ta kai ci giya ɗan uwanka musulmi ne yake zo karɓa a bashi ko kuma in baka kama ta ba kirkeci ya kama ta ya ne to sai tambaya da aka taɓa gangaro da ita mutum yar kaza ta shigo gidan shi ko ɗan kaza ɗan ƙarami haka ɗan tsako an ciji ta an rasa mai shi har ɗan tsako ta girma ta yi ƴaƴa to ya za a yi ai ta zama taka don ya za a yi ne wannan ɗan tsako ya iya ganewa an gama kewaye anguwa sun ce ba nasu bane har ta girma ta zama uwa ko ya zama katon zakara da wahala shi ma ya iya gane cewa nashi ne mun gane wannan ko to duk abin da ka tsinta matukar wannan abu yana da kima yana da daraja sosai sai ka aji shi tsawon shekara ɗaya zai halatta gare ka in ba haka ba ka ci shi kafin shekara ta ka ci haramun sai dai ɗan abin da ba a rasa ba ɗan ƙarami haka saboda wata ran annabi yana tafiya sai ya tsinci dabino haka kwaya ɗaya sai ya ce ba don kada wannan dabino ya zama na sadaka ba ne ko na zakka ne ba da na ci ma'ana annabi baya cin sadaka bai cin zakka sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan ko to daga nan sai aka gane ashe ba dan annabi na tsoron haka ba ba ya ɗauka ya ci ashe ƴar ƙaramar abu haka don ka ci naira biyar naira biyu naira ɗaya za ka iya ɗauka ta sai ka kashe amma duk da haka ita ma fa da zai yi ka bincika mai ita ɗin nan take ka bincika shi ya fi amma nan ba a sharɗanta maka sai ka aje shekara ba amma ka tsinci abu mai daraja sai ka ainihin ɓoye shi har zuwa lokacin da ainihin Allah zai kawo mai shi bayan shekara guda sai ka yi amfani da shi to bayan shekara in ya zo fa aka ce to sai ka yi mai bayani mun aje wannan abu har tsawon shekara guda kamar yadda shari'a ta ce kuma baka zo ba saboda haka mun yi amfani da wannan abu a ƙarƙashin umarnin shari'a in yace shi dai da yadda ba a biya shi abin shi aka ce sai ka kawo ka biya shi in kana da hali in kuma babu sai ka tafi wurin mai anguwa ku sai biya eh ai shari'a muke karanta sai ka tafi wurin mai anguwa ku sai biya a ba nan baitul mali ba ko kuwa ana karanta shari'a ne sai mai anguwa ku ya biya <laughs> eh mana ai in aka yi mutuwa aka rasa wanda zai sai likafani ne anguwa ne ake zuwa ya siya shari'a muke karantawa aiko eh, eh, eh, ba da kuɗin likafani babu kaza babu kaza shikenan ko al'amari ne fa ya tike maka jama'a abin da yasa shi yasa ake son a karantar da mutane shari'a su ba son a karantar ran da na ce fa ne ka kare maka ka buga ka buga sai ka je mai anguwa yau maka awai baka kuɗin ce fa ne dan ne ba shine mai anguwa ba <laughs> to me me to me ya mai anguwa tukuna in baka inda maka haka ba me me anguwa eh to kai sai a karba kai kuma kai ba za ka karba ba uridu hayata huwa yuridu mauti wa atruku ma uridu lima yuridu yace mayasir din nan biya'in a karanta shi da ya musanna ya mai ya'ya biyu wai gwaru gwara ake maka qablal alif kafin alif baki din nan wasa'in a kuma karanta da ta musallafa mai ya'ya uku yarhamukallah ba'daha bayan ainihin ita wancan alif din mayafir wa hiya jam'u maisara jam'i ne na maisara me maisara din wa hiya shay'un yuttakhadhu min haririn wani abu ne da ake dinka shi da alharini wa yuhsha sai a cike shi da auduga aw ghairahu ko kuma wani abu ma'ana ya zama fulo kenan sai a rinka firdin rakumi da shi ko doki ko jaki wa yaj'al fi sirj sai a dora shi akan firdi mun gane wannan ko wa ba'ir surj in aka ce surj to na doki kurin ba'ir kuma sirdi na raƙumi kowanne da sunan shi yajlisu alaihin rakib mahayyakan yakan zauna kan shi alƙasiyu din nan ƙasiyu da aka ce din nan bi ce a bi fatihil qaf a karanta shi da yi wa qafun fataha a ce qaf wa kasri sin sin din kuma yi mata kasra al sin wadda take mara ɗigo shine muhmala al kuma mai shadda qasiyu an gane in ka ji sun ce muhimmala mara digo in ka ji sun ce mu'jama ko mu'ajjama suna nufin mai digo to menene kasiyu din wa hiya wani nau'i ne na tufafi tunsaju min haririn wanda ake saka shi da alharini wa kattan da kuma kirtani mukhtalifaini sai a cuɗanya su sai a saka su haka sai su fito haka kamar yadda kake ganin sakakken yadi irin na mata din nan wa in sha dhalla din nan da aka ce kigiyar abin da ya bata din nan ta'arifu shi ne mutum yazo yana sanarwa ya ce ya tsinci kaza ya tsinci kaza sai dai ba a a masallaci fa ya kamata jama'a su fahimci wannan yaro ya bata ko tumaki sun bata <laughs> a za a ce liman ya tigiya tumaki a masallaci saboda Allah ai ba daidai bane wannan to wannan babi da ke magana a dangane da girmama ainihin darajoji na musulmi ko kuma wuraren ibadarsu da bayanin haƙoƙinsu da magana akan tausaya musu da jin kansu ya ƙare sai imamin nawawi ya ce babu satri auratil muslimina na nahyi an isha'atiha li ghairi ya yace babin da ke magana akan rufawa musulmi asiri a ɓoye al'auran musulmi kada a tona musu asiri wan nahyi an isha li ghairi darura da kuma bayani akan an hana a rinka yaɗa asiran musulmi in dai ba larura ce ta kama ba in ba larura ce ta kama ba ko mutum ya yi abu sai a rufa mai asiri in bukata ta kama to shine ba yadda za a yi sai a tona mai asiri kamar yadda Imamin Nawawi ya saba sai ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladina amanu lallai waɗanda suke son alfasha ta yaɗu a cikin waɗanda suke muminai ne ma'ana su rinka yawo suna zargin muminai suna ƙulle kulle suna surute suna makirci lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah akwai azaba mai raɗaɗi gare su a nan duniya da kuma lahira ma'ana ka yi wa musulmi sharri ka je kana yaɗawa dan dai ka ga cewa ainihin alfasha ta yaɗu yaɗa labari ko da abu ya faru fa bai da kyau in ba larura ta kama ba saboda yaɗa labari yana jawo mutane kuma su zo su kware akan wannan irin aikin akwai wani lokaci ana hira a gidan rediyo na kaduna federal radio sai suka ce lokacin da aka buɗe jaridar gaskiya ta fi kwabo sai aka kama wani mai yankan aljihu na manta garin da suka faɗi ko mai duburi ko da maturu can dai wajajen ƙasashen bare bari din nan sai aka ce za a buga a jaridar gaskiya ta fi kwabo malam abubakar imam allah ya ji kanshi sai ce yana tsoron in aka buga wannan laifin wasu ma ba su san da irin shi ba wani zai kokarin yin haka sai ka ce a'a a dai buga dan a sanar da mutane kaji yankan aljihu ya zama sabon abu a lokacin sai aka buga da aka buga ya ce ba a kai sati biyu ba sai da aka sake kama wasu aka yi ta buga a jarida sai abu ya yaɗu ma'ana ba da labarin mugun abu yana jawo mutane su koyi wannan abu mun fahimci wannan shi yasa aka ce ka san wance mazinaciya ce sai ta zo ta wuce kuma ta kware da zina ɗin nan kar ka sake ta ka sai ka ce wancan ba mazinaciya ce me yiwa akwai wani wanda yake da cuta a zuciyar shi ta sanya zina ɗin an yi mai tallake nan sai lallaba ya mata magana ko kun fahimta to shine Allah yake cewa innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu waɗanda suke son alfasha ɗin nan ta yaɗu a tsakanin muminai fil na amanu a tsakanin muminai lahum azabun alimun fid dunya za a yi masa azaba mai raɗaɗi a duniya me ma'ana azaba mai raɗaɗi? wasu suka ce ƙazafi, in ya kazafi sai yi mai bulala tamanin, a nan duniya kenan a ranar alkiyama kuma Allah ya mai azaba wasu suka ce azaba mai raɗaɗi, Allah zai haɗa shi da kuncin rayuwa saboda yawa musulmi ƙazafi, ranar kiyama kuma Allah ya mai azaba suratul nur aya ta 19 bayan imamin nawawi ya kawo aya ta alqur'ani sai kuma ya ce وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا, تس لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة باب ونباوة دزي رفا ونباوة الله أسيري أنا الدنيا sai Allah ya rufa mishi asiri shi kuma a ranar alkiyama rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan to waɗannan rufin asiri ne ake nufi da shi ma'ana mutum ya saci naira miliyan guda na gwamnati ni kuma muna tare da shi sai in rufa mai asiri wannan hadisi ya aiki a kaina a'a ba irin wannan ake nufi ba ya faɗa wani abu wanda ya zama na tsautsayi ne wannan abu na tsautsayi kuma bai haɗa da haƙƙin wani ba to lallai wannan sai a rufa mishi asiri tunda babu wata fa'ida ta a bayyana amma kai ofisa shi ofisa sai ya saci kuɗi sai ya nemi ku raba kaki sai ya ce to tun tunda dai ba za ka karba ba ko ustazai ne ba ku cin haramun to dai ka rufa mana asiri sai halatta ka rufa mai asiri ba a wannan lokaci ba irin wannan wurin ne ake magana ba dan mutane su fahimta rawahu muslim imam muslim ya ruwaito wannan wa anhu qala daga abi huraira abu huraira yace qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah yana cewa kullu ummati mu'afan dukkan al'ummata Allah zai musu afuwa Allah zai yafe musu sallallahu alaihi sallama. Allah ya sa mu cikin waɗanda za su samu wannan afuwa illa almujahirina sai dai waɗanda suke bayyana laifin su in sun yi laifi su zo su bayyana waɗannan Allah ba zai musu afuwa ba amma duk wanda ya laifi wata rana wani ya zo ya shawo giya da ya shawo giya sai ya zo sai ya kawo kanshi manzon Allah mai hukunci sai ya ce jama'a waɗannan laifuffuka zina shan giya sata kaza kai Allah ya rufa maka asiri ya ce to kuma ka rufa wa kanka asiri ka je ka tuba wani bai sani ba amma dan ne mutum zai je yayi laifi kuma ya zo ya buɗe baki ya zo yana iya faɗi to shi ne sai manzan Allah yake duk al'umma ta Allah zai musu abuwa sai dai waɗanda suke bayyana laifuffuka wa innal mujahara sai annabi ya ce lallai waɗanda suke bayyana laifuffuka ɗin nan wa inna minal mujaharati an yi amalar rajulu bil laili amalan yana daga cikin masu bayyana laifuffukan su mutum ya je wani aikin saɓon Allah da daddare summa yusbiha wa qad satarahu Allah alaihi sai ya waye gari Allah ya suturta mai asiri fa ya kulu sai ce ya fulano ya wane amiltul bari hata kaza wa kaza daren jiya nayi kaza da kaza yazo yana ba abokin shi labari da safe ko an fahimta ma'ana da daddare je wannan laifi ba wanda ya sani sai da gari ya waye sai zo suna hira sai gaya wa abokan shi wa qad bata yasturuhu rabbuhu alhali ya kwana cikin rufin asirin ubangijin shi Allah ya rufa mai asiri mun gane amma sai zo sai tona asirin kanshi irin wannan galibi sai ga yara samari yan makaranta haka an haɗu da safe sai wane ce ai jiya an yi kaza wane ce ai jiya an yi kaza kowa yana faɗin irin laifin da ya yi wa yusbihu yakshifu eh, satrallahi al'anhu sai ya waye gari kuma yana yaye sutura rufin asirin da Allah ya mai bayan Allah ya rufa mai asiri ba wanda ya sani shi kuma sai ya waye gari yana yaye wa kanshi rufin asirin da Allah ya mai muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi shi yasa wallahi ba daidai ne ka je ka yi saɓon Allah ka zo kuma kana iya faɗi wannan faɗan saɓon Allah da za ka yi ibnu battal da ya zo sharhin wannan hadisi a cikin sahih bukhari dan gashi bukhari da muslim suka rawaito al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo wannan ibnu battal ce bayyana wa mutane saɓon Allah ka yana nuna gaba ɗaya baka san darajar Allah ba kuma ka rena mutanen da kake bayyanawa a gabansu don da ka san darajar Allah Allah ne ya ce kada a yi kaza da kai ka san ya ganka to kuma ka ƙara shanyewa mana haka a'a kuma sai ka zo kana bayyanawa ma'ana kamar kana cewa ka yi da abin da za a yi na biyu mutanen da ka zo ka tasa a gaba kana ba su labari su kuma kare na imaninsu ka tozarta su ka nuna baki ɗaya ba su da kima a wurinka don da suna da kima galiban kakan ji kunyar faɗan wasu maganganu a gaban mutanen da kake jin kunyar su maganar da take halal ma wani lokaci kakan ji kunya sayyidina ali yana da larura yawan fitar da maziyi kuma manzon Allah ne malami kadai a lokacin nan to wa zai je tambaya dole zai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa miqdad bin al-aswad yace in mun je makaranta wurin manzon Allah ka tambaye shi me hukuncin mutumin da ke maziyi zai zai sake alwala ko ba zai sake ba da manzon Allah ya bada fatawa Ali yana zaune a wurin sa ya ji to Ali me yasa ka ki tambayar manzon Allah gaba da gaba tare da cewa manzon Allah din nan wanshi ne fa sallallahu alaihi wasallam sai ya ce limakani ibnatihi alayya saboda matsayin yashi a wurina ma'ana shi sirikina ne ina auren yashi tare da cewa halal ne ai kokarin koyan addini ne amma ya ji kunya balle abin da yake ɗari bisa ɗari saɓon Allah ne har ka iya daurewa ka je kai kuma ka zo kana ba da labari to ka rena waɗanda kake ba labari dan ka gwada ka gani zai iya zuwa ya ɗau wannan labari ya ba su shi wannan labarin ba zai iya ba to ku da zo yana ba ku labari ya rena ku ne kuma ka ku kyale shi abinda ibnu battal ya faɗi kenan a cikin sharhin na sahih al-bukhari sai ka duba fatih al-bari cikin mujalladi na goma shafi na ɗari hudu da shida wa anhu har wa yau dai daga abi huraira Allah ya ƙara mishi yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد إذا متين ينا دباوة baiwar ta dai ta yi zina kuma zinan nan ta tabbata ta bayyana babu makawa cewa ta yi to mai gidanta ya tsaye mata da haddi ya mata ainihin bulala in bulala ta kama bulalar da ake yi ga mazinaci wanda bai taɓa aure ba shine bulala ɗari to amma yayin da ya zama ita baiwa ce sai a yi mata raji sai a yi mata hamsin kenan za a ɗaura ɗa tsawon shekara ɗaya idan ya zina bayan an haɗa mai da bulala ɗari to ita baiwa ko bawa sai a yi bulala hamsin kuma a yi ɗauri na wata shida wala yusarrib alaiha annabi yace kai ya mata mita ya dai yi mata haddi kawai kar ya je yana ta mita a cikin jama'a zai zubar mata da mutunci kuma shi ya gane ta yi sai ya tsaye mata da haddi a gida kar kuma ya zo yana yaɗa ta haka wa fa kenan jama'a ina ɗanka da ka haifa a cikin ka sai ya maka wani laifi sai ka hukunta shi a gida sai ya zo ya wuce kana zaune da abokinka sai ka ce dan iska wai ya ma ni wasa ne sai abokin ya ce lafiya ya ce ai jiya na bashi kashi kaza kaza kaza kaza kaza yi a'a annabi ya hana irin wannan yace wala yusarrib alaiha kada ya mata nita kayye magiya kayye naci summa in zanati thaniya falyajlid hal hadda in ta sake zina karo na biyu ya sake tsaye mata da haddi wala yusarrib alaiha kayye mata nita summa in zanati thalitha sannan in ta sake zina karo na uku ya je ya siyar da ita walau bi hablin min sharin ko da da eh, igiya ne tarnaki ko da baibayi wanda aka saka da gashi wai saboda rashin daraja ko nawa sai da ita ake nufi igiyar ɗaura akuya da aka saka ta da gashi wanda daraja ne ta wuce naira goma ne yanzu to ko haka ne ka je ka bayar a baka ita ka bada ita a baka wannan yafi muttafaqun Alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa tasribu din nan da aka ce at-tasribu eh at-tasribu at-tasribu yake sanya fasara da yake wala yusarrib alaiha bai kawo haka na kuma a to ina zuwa to ku saurara ku saurara at tafribu din nan da aka ce wala yusarrib kada ya mata mita ko magiya sai ya ce ma'anar shi at tawbih kai ya je yana kunyata ta a cikin jama'a yana bada labari yana tona asirinta kalmar ya fassara gharibul hadith ko ina fata mun gane to kaga inda larabci yake fa kenan at tafrib gashi nan ya zo da mita amma a cikin kalmar alqur'ani at tafrib ya zo da ma'ana akasin wannan qala la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum mun gane wannan ko la ba a ba wannan ba anan ya zo da wannan ma'anar tasrib anan ya zo da ma'anar ba ƴaƴan annabi yaquba da suka mai laifi sai ce la tasriba alaikum al-yawm ba ba mita ba magiya an yafe muku kuje kuje shikenan magana ta wuce can ya zo a cikin Alƙur'ani ya alqur'ani ba da ake cewa madina ya ba ƙur'ani ya kirata da ya ba ya ahala ba ko la maqama lakum farji'u sannan imrul qais yace ka jirmati nakhalin aw ka jannati yasriba yasriba ya kirata da yasrib madina to me ma'anarta anan ya zo da ma'anan nun ko bakin ciki da sunan madina kenan bakin ciki mun gane shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu madina tana da tsananin bala'in rashin daɗi da wahalhalu da zafi da menene sai yayi addu'a Allah ya ɗauke wannan cuta baki ɗaya ta madina ya jefa ta zangon katab kenan yanzu za a ce ko <laughs> ya jefa ta juhufa garin juhufa aka jefa ta juhufa inda ni miƙatin ɗaya daga cikin mawaki ke ce to aka jefa ta anan sai Allah ya ba su sauki shi yasa lokacin da suka yi hijira suka dawo garin Madina eh, garin bai musu daɗin zama ba Bilal ya saba zama garin Makka lokacin suna jin daɗi da aka dawo garin Madina ya zo yana kwance yana zazzabi da mashashara saboda canjin yanayi shine eh, magana da nake faɗi da zo Aisha ta je gaishe shi sai ya fashe da kuka ina ala hal abi sanna lailatan biwadin wa hawli idkhilin wa o oh, oh, yanzu kuma wani daji Allah ya kawo bila zai rinka kwana cikin ciyawa da tsaure da menene ma'ana ba daɗin zama ba sa jin daɗin zaman garin sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a sannan annabi yake madina kalkir kamar ziga zigin makeri take ba ta da daɗin zama da farko sai an je an kamar ziga zigi din nan da farko da menene da in aka zo